Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake katarin haɗuwa ta shirin tambaya da amsa na sashen Hausa Radio France International. Tambaya da amsa a duk mako yana duba tambayoyin da masu sauraro suka aiko ne da zammar lalubo amsoshi kamar yadda suka sauwaka. Abokin nan naku dai Michael Kudisan ke muku marhabu lale a wannan lokaci. Shin menene dalilin rikicin da ake tsakanin Amurka da Iran a yanzu haka? Wannan tambayar da ma wasu za mu taɓo a cikin shirin tambaya da amsa na wannan mako, amma kafin nan ga mabuɗin kunnuwa. sé que I'm waƙar Al'amin eh mana kenan mai taken ba zan bari ba. Tambayar farko da za mu amsa a wannan shirin ta fito ne daga ɗalibi a tsangayar koyon harkokin noma da kiwo a jami'ar Maiduguri. Ba bagana Alhaji Nuce Watakal da Grema Grace Watakal daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. So suke a musu bayani kan tsarin kuɗin bai ɗaya da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma suka amince da shi. Wato ECO bayan haka suna so su san matsayin kudaden da kasashen ke amfani da shi a halin da ake ciki to don lalubo amsar wannan tambayar wakilin mu na baucin yakubu a najeriya ibrahim malam goji ya tattauna da masani a harkar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa a jami'ar abubakar ta balewa da ke bauchi farfesa bala suleiman alhad mu saurare su kasashen eh, yankin afirka ta yamma abinda za mu lura shine kusan suna da abubuwa guda ɗaya da abin da shafi al'ada da yare da yanayin cinikayya abin da ya raba su shine damar wani harka ta wani kudi ne za a amfani da shi har kama kafin a kawo mashi magana shi wani tsayuwa kan eko din za ka samu idan ka je kamar cikin katsina za ka samu wani amfani da sefa wanda ke kuɗin nijar idan ka shiga muradi za ka samu wani amfani da naira har za ka shiga zindar duka za ka samu wani amfani da naira kai idan ka je cikin kasar eh, kotono benin kenan da togo lobe za ka samu naira tana amfani a wannan gurin to an kasa tsayuwa kan dukiya guda ɗaya da amfani da ita shine kamar yadda kasashen turai suka kawo na euro ana amfani da shi to ita ma nan yadda aka ba da abin da kira liberalism an dan ba da dan wani dan sassauci game da shiga da fita cikin wannan kasashe din yau dan najeriya idan ita shiga cikin kasar nijar ba wai da international passport zai dauka ba haka idan ita shiga cikin cote d'ivoire ba international passport zai dauka ba akwai wanda kiransa laissez passer shi ne wato dan wani pass da ake badawa kawai shi ita kasar ka ta sani cewa zaka shiga wancan kasan su ma sani cewa akwai bako da shigo musu akan samu tarnaki wajen wani kan kuɗi za a amfani da shi musamman ita naira ta fi kusan kowanne kuɗi karfi a arewa ta afirka ta yamma to amma ba za a yi a dafsa shi naira ba sai aka dauki shi wannan zaman da suka yi na ranar 29 ga wata a nan abuja sai suka yi hukunci cewa dama an ba da zango cewa karshen cikin shekarar 2020 dole a samu kuɗi guda ɗaya wanda rin amfani da shi wato zai zama kamar ma'auli ne kuma aikinsa zai kasance ne inda hali zai shiga duniya baki ɗaya zai shiga afirka gaba ɗaya baka su da yinsa shine ya zama kawai ana amfani da shi a cikin kasashe na yammacin afirka baki daya na masu wani ma'ana iyakacin kasashen yammacin afirka shi wato iyakacin amfani a nan ake amfani da wannan kuɗi amma eh, kawai iyakacin yammacin afirka ne za a amfani da shi kuma zai sauka kasuwanci amma ba zai ƙara bunƙasa tattalin arziki ba saboda kawai dai ya rage shige da fice da wajen canji amma idan ka dubi ita kasar kamar euro da ta shafi kasashen turawa saboda karfin da suke da shi a duniya ya kai ga matsayin da hatta ciki mu na afirka za ka yi amfani da euro za ka yi amfani da dola za ka yi amfani da pound amma saboda karfin su ne shi sa ke cewa idan da hali zai iya yaduwa ya wuce kasashen yammacin afirka ya shiga wani sai shi sashi da kasashen afirka saboda haka idan tafiya ta kai tafiya to idan ya karbo a cikin afirka ta yamma din zai iya shiga cikin kasashe na afirka ta tsakiya da afirka na yamma to idan kuma karfin tattalin arziki ya kai ga matsayin da za a iya daukar ita eko a matsayin ma'auni to za ta fita har da kasashen waje kamar da nake a samu yan samun yan afirka ta yamma suna fita kasar saudi arabia to idan ka je za ka iya ciniki da ita wannan eko a cikin kasar saudi arabia da ma kasashe kamar su masar da dukkan kasashe da aka samu mu'amala 'yan kasashen yammacin afirka suna yawan zuwa ta domin shi harka da kuɗi harka ne na me kake da shi me kake tafi da shi abin da yasa ake karban sefa a katsina da lagos saboda yawan ma'amalar da ke tsakanin su ne hmm. haka abin da yasa ake karban naira a cikin wannan kasashe saboda yawan masu shiga da fice ne saboda mutum zai iya tara su ma ya zo shi canza su a garin da yake so to wannan dalilin da yasa nan yau shi yasa ke karban su to ina matsayin kudaden waɗannan kasashe irin su naira irin su sefa da su dala da sauransu wannan kudaden za su zama da dala kowanne daidai karfin ta daidai amfani ta za ta yi amfani a cikin kasar da take sannan kuma za ta yi amfani a cikin wata kasa ya danganta ga yadda aka karbe ta domin yadda nake ce maka ita naira ta fi kowanne karfi a cikin kasashen yammacin afirka baki daya ba ma cikin yammacin afirka ba kusan afirka gaba daya naira da kake ganin ta har yanzu tana da karfi karfin da ya kai a ce a ina za a canza ta hasali yanzu haka da zaka shiga jirgi ka tafi ko masar ko ka tafi afirka ta kudu ko da makamantan wanda zaka ga idan ka shiga cikin airport ana karban wannan naira a canza maka ita da ita dola a cikin wannan airport na su to karfin ta shi ke jawo don haka naira za ta yi amfani a cikin kasar najeriya za ta yi amfani a wasu sassa na afirka ta yamma haka ita ma sefa da yake kasashe kusan guda bakwai suna amfani da ita su ma za ka samu cewa sefa tana da karfin ta daren duk kasashen da ake kiransu francophone wato wanda renan faransa duka suna kusan suna amfani da sefa ne to kaga wannan ba za ka raba su da wannan sefa din ba amma shi babban ma'auni zai kasance shi wani eko wanda za a yi amfani shi a cikin kowace ƙasa da francophone da anglophone da ma sauran ƙasashe wanda kamar portuguese suka musu mulkin mallaka kuma zai zama yadda mutum yake da yancin shiga ba tare da ya samu fasfo ba to kuma zai samu yancin shiga ba ya kashe kuɗi guda ɗaya wanda yake yana karɓuwa ga duk inda gan shi to amma yanzu idan aka ce eko ga eko a cikin burkina faso ga ta a cote d'ivoire ga ta a mali ga ta a gambia ga ta a cikin benin da dukkan kasashen west afirka to idan karfin ta kai karfi sai ga tana fita ma ta wuce cikin wannan gurbar da muke ayyana ba to farfesa mun gode matuka gode Allah saka da saka aƙiya guda uku laisan in sani a zuciya buri uku a duniya buri uku a duniya sarƙa ƙiya guda a duniya da gai aminu ladan alan waka da fati nijar da wannan waka haka kuma ina jinjinawa ibrahim malam goje da farfesa dalhat tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio faransa international rfi ga masu fatan a dama da su a wannan shirin sai a aiko mana da sakon imel a rfi hausa tambayoyi at gmail.com kuma tambayar ta zamanto mai matukar ma'ana sai na ji ku sai kuma tambayar da ke neman sanin dalilin rikicin iran da amurka da ma waɗanda ƙasashe ne wannan rikici zai shafa idan ya ci ya ƙi cinyewa matashi ɗan kishin ƙasa kaka alhaji bukar da masak daga jihar Barnan najeriya da usman kasim kiringim a jihar da magaram jamhuriyar Nijar, su suka aiko da wannan tambayar Neman amsar wannan tambayar ce ta sa wakilin mu na Abuja Muhammad Sani Abubakar ya mika ta ga Abdulrahman Abu Hamisu wani mai fashin baki kan harkokin ƙasashen waje. kuma sun gana kamar haka. Dalilin da fara rikicin tsakanin Amerika da Iran yana da nasaba da yanayi da muka samu kawannan mu a ciki can baya irin na mulkin mallaka wanda ya sa wato Amurka da kasashen turai suna gani cewa arzikin wasu kasashe wanda suke tasowa a tasu ce kuma suna da wato hujja da yanci kuma su yi amfani da wani wato arzikin kasashe kasashen da suke gani ba su da irin karfi wanda za su iya tunkare su a shi ya sa a can baya aka samu yanayi da sai wanda amurka yake so ya mulki kasa shi zai samu nasara a can baya in aka yi la'akari da ababen da ya faru can baya akwai waɗanda suka mulki wato a iran wanda daga baya ya haifar da wannan juye-juyen ali wanda shi imam Khomeini ne jagoran wannan wato juyin da aka samu wanda haifar da wato Islamic Republic wanda shi yanzu ake kai wanda Amurka kuma bata gamsu da aka ba Amurka na so a koma wato can baya irin mulkin kama karya da rashin tausayawa talakawa na shafa alavi wanda kuma ya, sa aka samu wannan alli da aka samu a karkashin wato jagorancin shi imam Khomeini wannan rikicin duk da ya ɗauki lokaci kusan shekaru nawa kenan da fara wannan rikici. Jiyoyi ali da aka samu A uh, tun uh, 1979 wato alif tara da saba'in da tara wanda a uh, wannan lokacin ne aka samu wannan ali da ya haifar da uh, wato mulki wanda wato shugabannin malamai masani su suke jagoranta wato iran wanda kuma ya hana amurka irin ababen da take samu daga kan mai da kuma wato amfani da wato wata kogi da ake kira strait of hormuz wanda ba wani tanka ko kuma ko rana doka mai da ya dauke mai daga wato wannan yanki ya ce zai tafi can a turai bai yi amfani da wannan wajen ba ta dama can baya suna abin da suka ga dama ne amma tun da aka samu wannan wato sauyi sai ya kasance sai yanda wato waɗanda suke gudanar da mulki a iran suke so aka zayi wanda kuma amurka tana gani cewa bai dace a yi musu aka ba tun da suna kallaka wannan so kamar su ne 'yan sandan duniya da za su iya su aikata duk abin da suka ga dama. Ya nemi ya san to kusan waye za iya cewa a cikin su ta fara tsokana. In da tsokana ne ba yanda tarihi ta nuna cewa ah, Iran ta ce bata yarda da Amurka ba. Babu a wanda dai ya nuna a lambarin bata yadda da ababen da wato jama'a na iran suka suka hukunta ba ita ce amurka wato kamar mutum ya zo gidanka ya ce me yasa ka sa kofa a dakinka ko kuma ka sa kala baki baka sa fari ba kaga wannan ba wai kai ka gina gidanka bane saboda ka ne wanda ya zo maka wanda ya zo maka ne yake gani ya fi karfinka kuma sai yanda yake so za ka yi wanda kuma tunda aka samu wannan juye ali mutanen iran suka yi tsayin daka suka ce sai dai yadda suke so aka za a yi a iran wanda ya sa har yau suna marawa wato shugabancin iran wanda ya kunsa malamai ne a tsantsa baya saboda me saboda a tafiyar da ayyuka da kuma mulki yadda ake so amma inda fin karfi ne ko kuma tsaukana a kwatankwaci wato tarihi ya nuna amurka ce take neman tsokana misali ta haya mutum zai zo gidanka kana da misali eh, kana da abin sayarwa baya so ya saya yana so ya dauka da karfe da yaji ka hana shi kuma ya ce ba kai daidai ba an taba aka to a karshe mai sauraron ya nemi ya san cewa kuma idan wannan rikici ya ci gaba wane ne zai fi jin jiki wa abin zai fi shafa tsakanin kasashen biyu zai fi shafa iran abin da sa zai fi shafa iran ba wai saboda iran ba ta da makamai wanda za ta rama duk abin da amerika za ta yi mata ba a'a abin da yasa zai fi shafa iran shine amerika ta riga ta aiwatar da yanayi na wato samu kudade daga duniya daga sassan daban-daban wanda ko amerika ta yi wani abu ko bata yi wani abu ba in dai har a duniya ana amfani da dala amerika ba za ta karya ba to kaga kuma sun sa ma iran takunkumi da daidaiwa wanda ya hana iran ci gaba yadda suke so to kaga do yadda za a yi in aka fafatawa do abin da aka aka aka lalatawa iran zai dauke lokaci kafi iran ta mai da su amma ita amerika kuma ba zai dauke lokaci ba tunda tana samun kudin banza sanadiyar amfani da dala da ake a duk duniya amma a ce wato a yi amfani da karfi a fafata na san dai ita amerika ta fi iran nuclear warhead wato mukamin nuclear gida amma kuma iran tana da shi wanda iran ba za ta yi ya ta jima amurka ba za ta jima kawayen amurka da suke kusanta da ita wanda kuma amurka ba za ta so aka ba amma duk yadda za a yi duniya ce za ta fuskanci barazana kuma duniya ce za ta fi cutu saboda in ar amurka ta taba iran yau to awo iran ya hau kan saudi arabia ko kuma ya hau kan israel wayanda su ne kuma waɗanda amurka ya fi uh, kulla kawance da su a wannan yankin dokta muna godiya da wannan dama da ka ba mu godiya nake mai zuciyar dan adam ne komai cikinsa aikin nufi ne duk inda zai tashi na hankali ya ishe ni a zuciya na ɗan samu rauni ciwon kwarai yana kan taba ni jirai abin kamar duk shiri ne na raini zuciyata da sabo so mai kama da zane na zabo wata diya ta sanya ni yabo na so ta so kamar tintibe ne tunda na bayyana ta sai ta kamar ba za ta yi na ba ni kuma gashi na kama kawanar ta tashi dan ban shiri ba ta amshi so ba ta yi mamma so ba ne kawai ta ji tamkar rukuni so a ba shi kome yake so in an hana shi rai zai na so babanta ne ya ce mm, ina so zai ba ni tun na so ki ne ba bani yarsa wani dan badalli ya ce bai san yawan na cone wa shiru komai lokaci ne kullum ina ganin ba ta suna da na biyo ta sai ta yi guduna baban ta shi yake rarrashi na ce mini kabar ta ayyarin ta ne kullum are tana kara sana, tana ganin ina yi mai tabarna na gano ta sai na zuguna domin are tana yi min sukune rashin jini rashin bincikawa da ta jiyo ne sai ta yadewa raina ta ba alamar sakewa babanta ya faɗin haka so ne Ni hakan ne kulawa inda ta bar ne za ta yi macewa in canji kana duk ya yi haɗewa duk ce fanan gidan ne nake yi haka ya sa yake ƙara suna kullum yana ta wanken idona sa na ta kan rushe kaina jarin nawa yana da daga sani rana guda na gane kurina a sanda rike ya fare rikina ya tabbatar da ba a maguna ya kore na halin dan ne to a gaida hamisu breka da wannan waka so ruwan duniya kuma nan za mu sallama da ku a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa da karfin mai duka za mu dawo da wannan sabon shirin godiya ga wakilanmu na abuja da bauchi muhammad sani abubakar da ibrahim malangoji sai injiniya mustapha a dbc da ya saita mana sautin shirin duk a madadinsu naku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu.